Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon. Wannan bidiyon zai muku bayani ne akan wani application wanda zai duka sanar da kai waiza domin zaka ce ta yace wannan zai duka sanar da kai waiza. Da wannan application din duk safiya, duk safiya in gari ya waye ko kuma zuwa yamma haka ko zuwa rana zai duka sanar da kai yadda waiza take tafiya ta garin ku, yanda waiza take tafiya na layin ku, yanda waiza take tafiya na da zandawaiza da yake tafiya da na kamar garin ku a ce kana jihar ni yanzu ina jihar Kano ne kamar zandawaiza take tafiya na jihar ta jihar Kano kamar haka to yanzu bari mu shiga cikin wannan application din don ga amfani da gayi sunan wannan application din gayi we s gayi SCE, STE gayi Wiska Wisan Weza gashi nan sunan application din sai ka je Play Store ka je kai download din wannan application din gashi nan yau ga shi na application ɗin shi ma yake sai na nuna sai na kunna masa location yau ga shi na kunna masa location ga shi nan yayi searching ɗin location ɗin ga shi nan ban bashi permission ba bari in zo in bashi permission yau ga shi nan wajen na bashi around duk da haka duk da haka ma dai bai ansi bai anshi permission ɗin ba ga shi nan wajen na shiga all all permission ga shi nan nan bari in bashi permission da abin da ya samu to gaba ɗaya ya ce ba zai karɓi wani famishin ba daga wani bari mai gwada kowane magani wanne ne zai anshi famishin da shi allowing the app first dance <coughs> yawa duk bai karɓi famishin ba kai wannan application ɗin kana ɗora yi a kan wayarka kai tsaye kai tsaye kai tsaye wannan application ɗin zai fara aiki kuma sannan zai rika sanar da kai waiza a koda yaushe ta garinku koda yaushe zai rika sanar da kai na bashi permission ga shi nan na bashi permission ga shi nuna mana wani network is error ga shi nan ko ba kunna network ba ko ba kunna wani abu ba wannan application zai baka permission zai zai yi maka aiki kuma sannan zai maka amfani yau ga shi nan wajen zan yi sace ɗin garin da nake kamar yanzu in saka Kano yau bari in yi sace ga nan Kano ga nan Kano Nigeria Kano Japan Osaka dama akwai Kano a Japan gashi nan nan wajen ya nuna mani sha ɗaya har da minti biyu kuma gashi nan agogon waya ta ma haka yake tafiya yau gashi nan kamar haka gashi nan intermittent clock gashi nan wajen nuna mani domin gashi nan wajen nuna mani gajimare ga gajimaren da yake tafiya yau gashi nan da tsare-tsaren yake tafiya kawai ko baka saita wani application ɗin ba ko da ce ɗauko ka a cikin wayarka ka buɗe kawai su ɗaya ka rabu da shi to wani abu da yin Allah da kullun zai da kasance da kai waiza kullun sai ya san da kai ga waiza yanda kike tafiya ga yanda zai kasancewa ga yau ga abin da yau ake sa za a yi domin sare ake yi ba wai hakan za ta faru ba ne yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon namu idan baka yi mana alamar subscribe ba ka danna mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon yau sai mun hada bidiyo na gaba